Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yau talata biyar ga watan Afrilu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Kwarmato wani boyayyen babban kundin ajiyar banki mai suna Panama Papers a turanci wato kundin Panama ya fallasa wasu sanannun 'yan Afirka. Shugabar asusun lamani na duniya IMF Christian Lagarde ta faɗi yau talata cewa ya kamata duniya ta haɗa kai don shawo kan ƙalubalolin tattalin arziki. sannan kasar girka da kungiyar tarayyar turai na nazarin irin nau'ukan 'yan gudun hijira dubu uku da ke tsare da ya kamata a su kasance cikin rukuni na gaba da za a kai turkiya a shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kai harin kuna bakin wake a wani ƙauye da ke kan hanya zuwa garin difa a can jamhuriyar niger za kuma ku ji bayanin da kakakin rundunar tsaron najeriya janar abubakar rabe ya yi a kan kama jigon kungiyar ansaru wadda ta balle daga Boko Haram wanda aka yi kwanan nan. Bayan haka za ku ji cewa har yanzu gwamnatin ƙasar Kamaru ba ta miƙa 'yan ƙuna baƙin waken nan da ta yi kirarin cewa ita daga garin Chibok ta fito ba. Za kuma ku ji cewa biyo bayan mummunar gobarar da aka fuskanta a kasuwannin jihar Kano wasu ƙungiyoyin addini sun fara tarurrukan addu'o'i na musamman. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya za ta kawo amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kwarmato wani boyayyen babban kundin ajiyar banki mai suna Panama Papers a Turanci wato kundin Panama ya fallasa wasu sanannun 'yan Afirka. Kundin wanda aka ce shine mafi girma da aka taɓa bankaɗowa a tarihin bul'adama. na nuna yadda wasu 'yan siyasa kimanin 143 ciki har da shugabannin ƙasashe 12 suka yi ta amfani da wasu dabarun ƙasashen ƙetare na kauce haraji da ladabtarwa cikin 'yan afirka da aka ambata a kundin har da wani ɗan uwan shugaban afirka ta kudu jacob zuma da wata 'yar uwar shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo joseph kabila da ɗauraren tsohon gwamnan jihar delta mai arzikin man fetur a najeriya da ministan mai na angola ƙasa ta biyu a arzikin man fetur a afirka bayan najeriya stanley achono jami'in gudanarwar budget wata kungiyar sa kai da kan wato fassara kasafin kuɗin gwamnatin tarayyar najeriya dalla-dalla ga talakawa ya ce ko da yake ba laifi ba ne amfani da wata kafar ƙasar waje gwarmato wannan kundin ya daɗa jaddada abin 'yan afirka suka daɗe da sani game da wasu daga cikin shugabanninsu cewa suna amfani da asusun ajiyar banki na kasashen waje don ɓoye kudaden jama'a da sukan saci james ibori wanda ya yi gwamnan jihar delta mai arzikin man fetur daga shekara ta 1999 zuwa 2007 ya amsa laifinsa a wata kotun london a shekara ta 2012 game da laifukan almundahana da ɓadda sawun kudaden haram ibori ya amsa cewa ya yi amfani da matsayinsa na gwamna wajen karkata dala miliyan 75 daga najeriya ta wajen fakewa da wasu kamfanonin kasashen waje ko da yake hukumomi sun ce kudaden da ya karkatar a zahiri sun ma zarce dala miliyan 250 tuni aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru sha uku wannan kundin ya kuma ambaci ala mubarak wani ɗan tsohon shugaban ƙasar masar hosni mubarak da Ian Stout Kirby, shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta Botswana da kuma tsohon jakadan Zambia a Amurka a Atan Shansoga. Shugaban asusun lamani na duniya wato IMF a takaice, Christine Lagarde, ta faɗi yau talata cewa ya kamata duniya ta haɗa kai don shawo kan ƙalubalolin tattalin arziki ciki har da tafiya hawainiya da tattalin arzikin ke yi da faduwar farashin kaya da kuma tsuke bakiyun aljihu da gwamnatoci da dama kayi nan gaba. Da take jawabi a birnin Frankfurt na ɗan ƙasar Jamus, Ms. Lagarde ta ce, tattalin arziki ya yi tafiya hawainiya na lokaci mai tsawo. Ta yadda mutane da dama ba su amfana ba, da kuma kafa tushen matsalolin zamantakewa da siyasa a ƙasashe da dama. ta kuma zayyana kalubaloli da za a fuskanta a kasashen da suka ci gaba ciki har da karfin da dala za ta yi har ta jinkirta bunƙasa tattalin arziki a amurka da jinkiri wajen saka jari da kuma rashin ayyukan yi a kasashen da ke fama da takaddun kuɗin euro da kuma tangantangal tangal tattalin arziki da tsadar kaya da za a fuskanta a ƙasar japan to amma ms lagarde ta kuma zayyana wasu ƙasashen da ta ce fa'ida na nan tafe Ƙasar Inji wato ƙasar Indiya in na da ƙarfin ci gaba da miƙewa da kuma samun ƙarin kuɗaɗen shiga a yankin kudancin Asiya kuwa ƙasashe irin su Indonesia da Malaysia da Philippines da Thailand da Vietnam na ƙoƙari a cewa Miss Lagarde. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Girka da ƙungiyar tarayyar Turai na nazarin irin nau'in 'yan gudun hijira dubu uku da ke tsare da ya kamata su kasance cikin rukuni na gaba da za a kai Turkiyya. Ƙarƙashin wata yarjejeniya mu cike da takaddama da aka cima tsakanin tarayyar Turai da Turkiyyar. Yau Talata dai babu wani jirgin ruwa mai barin Girka zuwa Turkiyyar. wani jami'in gwamnatin girka ya gaya muryar amurka cewa a ranar farko ta maida 'yan gudun hijirar wato jiya litini an kai mutane wajen 202 kasar turkiya ta jirgin ruwa wasu jiragen ruwa sun tashi daga lesbos dauke da mutane 136 yayin da kuma jirgi na uku ya dau 'yan gudun hijira 66 daga chios jami'in ya ce babu wani daga cikin waɗanda aka mayar ɗin da ya rubuta takardar neman mafaka ya ce kusan dukkanin waɗanda aka mayar zuwa turkiya jiya litini 'yan pakistan ne yayin da biyu kuma 'yan siriya ne da suka zaɓi zuwa turkiyar saboda wasu dalilai na kai da kuma na iyalai labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to da farko bari mu fara da jamhuriyar niger inda tarwatsewar wani bom na 'yan kuna bakin wake ya hallaka fasinjojin wata mota wadda ta fito daga wani ƙauye da ke kan hanya zuwa garin difa da ke kudu maso gabashin ƙasar wakilin sashen hausa sulaiman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani bayanai daga yankin na difa sun ce motar da wannan lamari ya ritsa da ita ta taso ne daga ƙauyen ungarwa da ke a nisan kilomita 25 a gabacin difa akan hanyar ta ta zuwa garin na difa da hantsin yau talata shaidun gani da ido sun ce lamarin ya faru ne a wani lokacin da direban motar ke neman fasinjoji a ƙauyen na ungarwa kafin ya ankara sai ya ji fashewar wani abu mai karan gaske taken ke fasinjojin biyu wata mace da ɗanta suka ce gagarinku su ma 'yan kunar bakin wake su biyu sun sheƙa lahira yayin da motar da hatsarin ya rutsa da ita ta yi kaca-kaca mazaunan karkarar da wannan lamari ya afku na ganin waɗannan 'yan kunar bakin wake sun fito ne da niyyar zuwa difa wacce kasuwar ta ke ci yau talata hukumomin na yankin difa sun tabbatar da faruwar wannan lamari yayin da suka bayyana kara tsaurara matakan tsaro yankin difa mai makwabtaka da jihohin borno da yobe na tarayyar najeriya na fama da hare-haren kungiyar boko haram tun a farkon shekarar 2015 lamarin da ya sa hukumomin kasar Nijar kafa dokar ta ɓaci a baki ɗayan yankin tare da hana amfani da hijab da zumar takaita barazanar tsaron da ta tilasta wa dubban jama'a ƙaura daga garuruwansu galibi waɗanda ke kewayen kogin kuma dugu a baya-bayan nan shugaban kasar nishar isu muhammadu a jawabinsa na rantsuwar soma wani sabon wa'adin mulki ya nanata bukatar haɗin kan ƙasashen afirka ta yamma da ta tsakiya domin fatattakar ƙungiyoyin ta'addanci da ke ci gaba da canza salon yaƙi a kulliyomin sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu kuma bari mu koma najeriya Yalkwata tsaron najeriya ta yi ƙarin bayani dangane da yadda za a yi da khaled albarnawi shugaban ƙungiyar ansaru wadda ta ɓalle daga ta boko haram wanda kuma amurka ke nema ruwa a jallo wanda dakarun najeriya suka cafke shi cikin kwanakin nan ga rahoton hassan mai na kaina daga abuja General Rabi Abubakar shine kakakin hedkwatar tsaron Najeriya. Samu wannan mutum da aka yi ainihin ya gwada cewa eh lalle wannan yakin Allah da ya zo karshe kuma ah, muna da muna bincike kuma ga bincike in Allah da kowa zai san abin da zam kara ba da haske kan kama shi ina kai Allah yadda kasancewar Amerika tana neman wannan mutumin kuma kuma a Najeriya kuna neman sarwa jallo to yanzu da ke an kama shi din za a kai shi Amerika ne ko kuma zai fuskanci hukunci ne a nan gida ah, ai ka san shi dama yake da an ta'addanci ai yana buƙatar dukkan kasashen ah, duniya baki ɗaya domin yakin wanda ba na mutum ɗaya ba ko ba na kasa ɗaya ba kowace ƙasa dole ta huɗa da wata ƙasa domin a cimma nasara kan a gama da wannan 'yan ta'adda ko a Najeriya ne kuma a wani wuri. So shi ne muke don saboda haka magana cewa ko ina za a kai shi in Allah tun Najeriya aka kama shi duk abin da za a yi ya kamata a yi za a yi kuma su wanda za su yi ainihin bincike shi ba su gama bincike za a san inda ya kamata a mika shi kuma kowa zai san inda za a mika shi in Allah ya. Yau to ranka idan aka duba tarihin ta'addanci a duniya da ma Najeriya baki ɗaya da zarar an kama shugaba ko an kashe shugaba sai su yi wuf su naɗa naɗa wani sabon shugaba in ka duba lokacin da aka kashe Muhammadu Yusuf sai aka naɗa Abubakar Shekau a matsayin sabon shugaba ba kwa jin kama Abubakar Barnawi ba zai canja al'amura ba duba da yadda watakila sai ya naɗa wani sabon shugaba ai ba su abu ba ai su tunan ne suka rage ai ba su da yawa ai ya kare kawai suna ci gaba da domin su gwada mace kamar suna nan amma su kan sun cewa ba su nan wuri kuma su san cewa ba su da yawa kuma bayan ba su da yawa sun cewa kaf suke a yan wanda kiranin suka rage suna suke irin wannan barazanar da sauran mukulci. masana harkokin tsaro masu sharhi akan al'amuran tsaro a najeriya suna ganin cewa wato suna da mabambantan ra'ayi akan kungiyar boko haram da kungiyar ansaru ta su khalid albarnawi din wasu na ganin cewa kamar kungiyoyin nan daban-daban ne yayin da suke ganin cewa kungiyoyin duk ne kurin suna ruɗe mutane ne ku kuma ku ne masu wannan yakin ku ya kuke ɗauka waɗannan kungiyoyin guda biyu. ka gane ko wa kuna ah, ainihin ɗan ta'adda ɗan ta'adda ne ko a ina yake ko a najeriya ne ko ba najeriya ba duka su mun fasu daya cutar da mutane shajin mutane bayan Allah sauran mukancin su to duk inda suke daya suke saboda haka mu dai mun san muna yaki da yan ta'adda kuma muna yaki da wanda mu suke cutar da yan Najeriya kuma Allah da mun san mun gama da su kuma za mu gama da su Allah yadda General Rabi Abubakar kakakin headquarters tsaron Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Najeriya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Daga Najeriya kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda gwamnatin ƙasa har yanzu ba ta miƙa wa gwamnatin Najeriya matan nan da ta ce ita 'yar garin Chibok ba ce kasancewar babu wanda ya tantance ko ya tabbatar da cewa lallai 'yar garin ce. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani. Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru har yanzu bata miƙa matar da ta yi ikirarin cewa ita ta daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok ba wanda aka kamo daga jihar Arewa mai nisa a garin Limani. kasancewan makaraban ƙasar tarayyar najeriya da waɗansu daga cikin ƙungiyan waɗanda aka raba su da 'ya'yansu na sakandaren cibok sun iso fadan gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin tantance ta amma sun musanta hakan kuma a cikin hotunan da suka zo da shi ba ta daga ciki kuma babu mai kamanni da ita kasancewan shekarunta sun zarta na 'yan matan sakandaren chibok din domin ita ta da shekaru sama da talatin na nemi ji ta bakin magarban gwamnatin ƙasar tarayyar najeriya da na ƙungiyar iyayen yaran amma kafin in ce wani abu sun koma ƙasar tarayyar najeriya amma na tuntubi mai bawa ministan sadarwa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru shawara malam adamu mai mota ta wayar taraho kan wannan wannan mata wanda har yanzu haka take hannun jami'an tsaro a birnin Yawunde ga abin da ya ce mini. Da duka alamu dai tana nan tunda ba a karasa ba a kammala yadda ake mata ba tunda dama ita ta gabatar da kanta kan matsayin 'yan matan nan na Chibok da aka taba sacewa 'yan Boko Haram suka sace. To shi yasa aka dawo aka kawo ta Yawunde nan headquarter rundunar sojan Kamaru don ci gaba da bincike. Kuma binciken da aka zo aka yi ya nuna cewa maganan ba gaskiya ba ne tunda a zahiran haka ta kai 'yar shekaru talatin kafin masu mutanen najeriya tawagar najeriya ta zo shi gwamnan arewa mai nisa ya riga ya dan musanta maganan kuma hakan ya zai tabbata ta ɗaya hannun kuma manyan jami'an tsaro ƙasashe guda hudu ne da ke fama da yaƙi da 'yan ta'addan boko haram suka gudanar da taron su a fadar ƙasar jamhuriyar kamaru yawunde wanda suka saba yi a tsakanin ƙasashen nasu guda hudu musamman ma wanda suke fama da wannan ibtila'i kamar ƙasar kamaru chadi Nijar da ƙasar tarayyar Najeriya domin ganin cewa yanzu haka suna ƙoƙari na ganin bayan 'yan ta'addan Boko Haram a cikin ƙasashen nasu Kasancewa, yanzu dai su ma maharan na boko haram gwiwansu ya yi sanyi wajen kaddamar da har-hare a waɗannan ƙasashen na sake tuntuban mai bawa ministan sadarwar na ƙasar ta jamhuriyar kamaru shawara malam adamu mai mota ko ya yake ganin wannan taro da waɗannan ƙasashe guda hudu suke gudanarwa domin su cimma burinsu na gamawa da 'yan ta'addan na boko haram ga abin da ya labarta mini a gaskiya irin waɗannan taruka suka yi ba sa furta komai sai dai ga duka alamu taro ne na gani ina aka kwana a wannan yaƙi kasan akwai matsaloli da yawa yaƙi ne wanda an fara shi kuma sai Allah ya san iyakan wannan yaƙin akwai lamura da yawa da suka shiga zancen samar da kuɗin ayyuka da makamai da komai da komai to shi yasa irin wannan tattaunawan suna yi akai akai sun taɓa yi a headquarter su can na jamina sun yi a najeriya yanzu ko sun yi a kamaru sai dai irin wannan taron kasan a shin gaskiya ba za su furta komai ba an san dai sun yi taro don nazarta halin da ake ciki da kuma wadanne dabaru ya kamata a cigaba kasan yakin yanzu ya ɗan sauya salo so 'yan kungiyar sun bar yin fito na fito kamar yadda suke yi a da yanzu dai 'yan mata ko kuma yara matasa suke turowa su su tarwatsa ba tsabama cikin kasuwanni ko masallatai da makamantansu. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Goje na gwamna maramarin na sauya da daɗi. A gaida Muhammad Awal Garba. Ƙungiyoyin addinin Islama da malamai sun fara gudanar da tarukan addu'o'i na musamman dangane da annobar gobara da ta wakana a wasu kasuwannin Kano. da kuma halin matsin tattalin arziki da al'umma ke ciki kamar yadda dai za ku ji a cikin wannan rahoton ga Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Ƙungiyar Fitiyanul Islam ta mabiya ɗariƙar Kadiriya na daga cikin ƙungiyoyin da suka gudanar da tarukan addu'ar a baya-bayan nan, inda aka yi karatuttuka da jawaban jan hankali ga jama'ar ƙasa da kuma shugabanni a matakai daban-daban. Sheikh Musa yini Sheikh Muhammad Nasir Kabara shine ya jagoranci taron addu'ar. Abin da nake so in ja hankalin al'umma. Mafi yawancin musibu da matsaloli da ƙunci wanda 'yan Najeriya suke fama da shi a lokacin yanzu magana ta adalci ba wannan sabon jagoran da Allah ya ba mu ba ne ummar aba'isin su ba amma tare da haka kuma wannan ba zai hana mu kuma mu faɗi kalma ta gaskiya mu faɗi nasiha in zan faɗi magana kalma ta gaskiya tsakanina da Allah gwamnatin tarayyar Najeriya ta yanzu ba ta hau tsaiti ba yanzu irin matakan da ya kamata a ce ta ɗauka na shawo kan matsalolin da al'umma suke fama da su da sassauta al'umma da sai sai ta al'umma har yanzu bata kamo wannan hanyar ba yanda matsalar dogayen layuka ta kasa ci ta kasa cinyewa a ƙasar nan bayan yau ana maganar wata goma da samun sauyin mulki irin yadda matsalar lantarki take daɗa ƙazanta take daɗa nan ma da sake laraba suna cewa hannu ɗaya baya tafi daga komai nagartar shugaba komai gaskiyarsa dole sai ya lalubi mutanen kirki ku waɗanda suka san abin da ƙasar take mu kanmu al'ummar ƙasar ba zai yi ƙasar mu ta gyaru don mun samu jagora nagartacce mu kuma kowa yana nan a cikin irin canarsa ba abin da ya soya ba abin da yake nufin ko yake niyyar zai soya ba ubangiji ya gawa mana wannan amsa inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba ga taron addu'a ta musamman malamai da limamai na ci gaba da tunatar da shugabanni da mabiya kan bukatar kowa ya ringa sauke nauyin da ya rataya a wuyansa domin samun mafita daga halin da al'umma ta shiga. Dr. Bashir Aliyu shine daraktan cibiyar bunƙasa harkokin Islama ta Alfurkan da ke nan Kano. Wajibi ne a wannan lokaci wato da babba da yaro da shugaba da mabiyi maza da mata a duk kufa wajen yawaita istikfari da tuba zuwa ga Allah a waɗanda suke mata da iyaye da ake ta bukukuwa a duba irin abubuwan da ake yi na saban Allah a lokacin bukukuwa a dina. masu mulki a duba rike amana da duba da halin da al'umma take ciki hakika mun san an samu ci gaba da wannan mulkin da aka samu saboda an samu hukuma wacce take la'akari da halin da al'umma take ciki kamar yadda masana tattalin arziki suke faɗa daga zarar gwamnati ta fara aiwatar da tsarin tattalin arziki za a samu wato jujjuyawar dukiya wadda yake za a ɗan samu sayawa ga halin da al'umma take ciki amma kamar yadda wa'annan kwararru suka faɗa suka ce duk irin abin da ake tsammanin za a samu fa zai zamanto takaitacce ne idan ba a yi maganin harkar tsananin man fetur ba kuma harkar tsananin man fetur dinnan lalle ya kamata mutane suna da haƙƙi wato shugabanni su bincike a ga wannan matsalar daga ina take har yanzu da alama ba a samu bakin zaren ba dama dai kimanin makonni biyu da suka gabata ne majalisar dokoki ta jihar kano ta zartar da wani kudiri da ke kira ga al'umma su tashi tsaye wajen addu'o'in neman mafita daga mawuyacin hali da al'umma ke ciki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:21 Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a karashin tattaunawar da Mahmud Ibrahim kwariye mana da ɗimbin mutanen da suka halarci babban taron da aka yi can kwanakin baya a Kano akan harakan noma da kuma neman hanyoyin harhaɗo da martabar noma a Najeriya. Za mu karashe shirin da bayanin babban jami'in kamfanin Value Seeds Limited na binciken iraruwa a kimiyyance amma kahin nan shugaban manoman masara na jihar kano mun kai la garba zai gama amsa sauran tambayoyin mahmud kwari an tattauna akan manufofin noma nan da shekara guda na ƙasa baki daya kun gamsu da abubuwan da aka tattauna musamman da suka shafi sha'anin noma ah, masara alhamdulillah ai waɗanda suka tattauna ba masu zama ofis ba ne manoma ne hmm. waɗanda duk suke rike fatanya ne su tsaya su ce cire min wannan yi min wannan su suka tsaya suka bada waɗannan tsarin da ya kamata yi hmm. tsari ne na manoma kuma manoma ne suka yi hmm. ba manoma riga bane alhamdulillah mun yaba da duk abin da aka tsara nan kuma muna fatan manoma waɗanda ba su samu zuwa ba su ba mu goyon ba da haɗin kai an tattauna abin da zai amfani mu gaba daya da akwai tsarin da ake gwamnati ta shigo ta dinga sai a shekarun baya can misali baya can gwamnati tana saya musamman mu a nan Kano gwamnati tana saya tana ajiyewa wanda shine in wahala ta yi wahala ko yanayi ya canja ta kan dan fito da shi ta yi wa al'ummar gari ran gwamnati ta sayar musu ba kwa ganin ya dace yanzu gwamnati ta farfado da irin wannan tsarin maimakon a ce an yi wani tsari daban fara ɗaya ba za mu goyi da wannan ba mun samu lokacin da gwamnatin in ta ce ce a yi ba manoman take kira ba ba 'yan kungiyoyin take kira ba sai a raba abun ga manyan ma'aikatan gwamnati su kuma su tafi kasuwanni su je su sayo rubabbe su kasu ajiya su kuma a bamu mu wanda muke nomawa na wannan shekarar muke kawa kai tsaye ba kamar yadda su manyan jami'an gwamnati za a ba su dama su je su sayo rubabbe ko na abokansu ne da suka noma suka ajiye ya riɓe su kawo mana ba kamar yadda na shaida muku a baya Kamfanin Value Seed Limited na binciken iraruwa a kimiyyance ya tura wakilan shi wajen babban taron na Kano. A nan ma Mahmud Ibrahim Kwari ya samu shugaban kamfanin kuma sun tattauna kamar haka. Sunana George Zangi, kamfaninmu Value Seeds Limited mun shahara wurin bincike ta gefen kimiyya na iraruwa irin masara shinkafa waken soya farin wake dawa gero da kuma kayan lambu irin su tumatir cabbage da sauransu a wannan taro mun zo ne saboda mu ji yadda gwamnati za ta tafiyar da harkar noma a wannan shekara zuwa gaba galibi wasu manoman suna kokawa da yadda idan kun bullo da sabbin irai kuka tsuga musu kuɗi akan samu irin wannan yanayin amma a wannan shekaran kamfanoni mun samu kungiyoyi da muka kafa waɗanda a duk wani sabon irin da aka fito da shi maimakon a ba manoma a kuɗi mai tsada za a rage musu farashi yadda za su fara gwadawa su gani su ga alherin da ke cikin shi kuma su fahimci cewa sabuwar dabara ce ta zo yanzu na noma da zai bunƙasa musu abin da suke samu a gona ba tare da sai sun ƙara girman gonan ba kamar yadda aka yi a taki idan su sun fahimci cewa akwai riba wurin amfani da sabon iri maimakon kowanne shekara idan aka noma a ja iri daga cikin abin da aka noma daga nan sai a ci gaba a yanzu muna abubuwan da zai taimaka ma manoma kananan manoma ƙananan manoma a wurinmu shine wanda suke da hekta biyu zuwa ƙasa mun fito da dabarun noma a ingantattun kimiyya da zai taimaka ma irin waɗannan manoman a gefen shinkafa da masara akwai akwati mai gaba ɗaya da muke kiran shi a yanzu wanda idan manomi ya sai wannan akwatin koda na masara ne ko na shinkafa na masara muna kiran shi value kit komi da manomi yake bukata a ciki daga iri zuwa magani zuwa taki akwai a cikin wannan akwatin kuma farashin farashi ne ba mai yawa ba wanda zai iya saya sannan idan ya je gona ba sai ya sake fita kuma ya je nemo wani abu ba akwatin kowanda akwati ɗaya ya kunshi kayayyakin noma da zai mai kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na hekta sannan a gefen shinkafa ita ma mun fito da wannan kimiyyar zuwa wurin wannan taron muna son mu ga cewa duk da dai muna tafiya da yanayin kimiyyar zai taimaka ma manomi a najeriya da kuma manoma gaba daya muna son mu ga wanda ina ne gwamnati ta dosa don saboda mu ma mu saita idan abubuwan da muke yi bai shafi abin da gwamnati take son ta tallafa ma ba sai mu gyara a kasashen da suka ci gaba duk lokacin da kake kasuwancin da gwamnati bata sama ido ba a gaskiya za ka daɗe kafin ka sami bunƙasa ko wani kai rawan gani To baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri kenan akan babban taron da aka yi kwanakin baya can a Kano akan harkar noma da kuma neman hanyoyin horhoɗo da martaba noma a Najeriya. Godiya ta musamman ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da ɗimbin mahalarta taron. Yanzu a madadin shi Mahmud Ibrahim Kwarin da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ne ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A gaida Halima Jimrau. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ta Ilyasu Muhammadu Tungan Bako ne, kace haba 'yan majalisar jihar Nasarawa ba hamata iska da kuka yi tsakaninku abin kunya ne ganin cewa ku ne shugabannin al'umma duk abin da sulhu bai kawo ba tashin hankali ba zai kawo shi ba ya kamata ku yi abin da zai amfani al'ummar jihar ku ba wanda zai raba kawunansu ba ta gaba ta fito ne daga buba mai goro gashuwa ce shugaba muhammadu buhari ya kamata ka dakatar da karban kudade daga hannun barayin gwamnati a yanzu najeriya ta samu kudaden da shekara da shekaru za ta iya rika kanta ba tare da fuskantar wata matsala ba ya kamata ka fara yi wa 'yan najeriya aiki su fara gani a kar da karshe sai wacce ta fito daga sani mai lange-lange da ango malamin makaranta ya wuri kuka ce muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalai da 'yan uwan shahararren mawaƙin ƙasar hausan nan marigayi alhaji sani aliyu dando allah ya ji kansa da rahama ya karɓi bakuncinsa ya yafe masa kurakuransa ya sa aljanna ce makomarsa ya kuma sanya albarka ga abin da ya bari to madalla kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya To a takaice kwarmato wani boyayyen babban kundin ajiyar banki mai suna Panama Papers a turance wato kundin Panama ya fallasa wasu sanannun 'yan Afirka. Shugabar asusun lamuni na duniya IMF Christian Lagarde ta faɗi yau talata cewa ya kamata duniya ta haɗa kai don shawo kan ƙalubalolin tattalin arziki. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wani irin haɗin kai ya kamata 'yan ƙasa su bai wa jami'an tsaro game da sajewa da jama'a da 'yan boko haram da ke tserewa daga daji kan cikin 'yan kwanakin nan. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr chang maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe